mai tare da mu a daidai wannan lokaci asalamu alaikum sannan da arzikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na legit tv taskar ilimi yau kuma ga a cikin fadar sarkin zazzau jim kaɗan bayan da aka sanar da sabon sarki alhaji ahmad nuhu bamalli Uh, kamar yadda muka fara kawo muku a cikin shirye-shiryenmu za mu yi nazarin shi rayuwar sabon sarkin zazzau din sannan mu faɗi muku wasu abubuwa guda bakwai da ya kamata a ce kun sani game da shi sabon sarkin zazzau sani hamza funtuwa nike cewa ku kasance tare da mu madalla Ah, a cikin namu na legit taskar ilimi za mu yi wayan abubuwa guda bakwai da suka shafi shi sabon sarkin zazzau idan mu kuma ta ba a ranar bakwai ga watan oktoba ah, na 2020 gwamnatin jihar kaduna ta sanar da sabon sarkin zazzau inda kuma aka nada dakta kuma alhaji ahmad nuhu bamalli a matsayin sarkin zazzau na goma sha tara yanzu ga wasu abubuwa guda bakwai da ya kamata ku sani game da sabon sarkin na farko bari mu wayoye kan rayuwa da haihuwarsa an haifi ahmad nuhu bamali ne a birnin zaria a ranar 8 ga watan yunif 1966 watakan bayan shekaru shida da samun yancin najeriya bayan wata guda da haihuwarsa ne aka fara yakin basasar najeriya abu na biyu shine nasabarsa kakansa malam musa su ne suka kafa ita masarautar zaria inda bayan jihadin shehu dan fodiyo haka zalika mahaifinsa magajin gari wato nuhu bamali ya rasu ne a shekara ta 2001 bayan shekaru 84 wanda shi ahmad din ya gaji ita wannan sarauta ta magajin gari a shekara ta 2001 abu na uku shine sa na addini da na boko ya yi ilimin addini mai zurfi haka zalika bangaren ilimin boko ya yi firamare da sakandare dinsa a kaduna daga nan kuma ya wuce zariyar ahmadu bello inda ya karatun digiri na farko a bangaren shari'a daga baya kuma ya wuce kasar waje inda ya yi kwasa-kwasai a jami'oyin harvard da oxford da dai sauran manyan jami'o'i na kasashen waje kan harkokin kamar dangantaka ta kasashe da kasashe abu na hudu shine sarautarsa ta magajin gari a shekara ta 2001 aka nada ahmad nuhu bamali a matsayin magajin gari bayan rasuwar mahaifinsa a lokacin kuma yana da shekaru 35 sabon sarkin ya yi kwasa-kwasai a harkar shugabanci a manyan jami'o'in duniya abu na biyar ambasada bamali ya fara aiki ne a banki daga nan kuma ya tafi ma'aikatar Nigerian Security Printing and Minting wadda kan inda ake buga kudade anan ya yi shugabancin kujeru daban-daban har ya je babban darakta abu na shida shine kuma abin da ya shafi gwamnati a 2015 aka zabi ahmad bamali cikin waɗanda za su yi wa sabuwar gwamnatin malam nasir el rufa'i sharar fage bayan nan gwamnatin kaduna ta naɗa shi kwamishina na harkar zaɓe a shekarar 2016 aka zaɓi nuhu bamalli a matsayin jakadan najeriya zuwa ƙasar thailand abu na bakwai kuma na ƙarshe shine tarihi mahaifinsa nuhu bamalli ya nemi sarautar zazzau a 1975 amma bai yi nasara ba sai sarautar sai a yanzu ne sarautar ta fada a masarautarsu bayan shekaru 100 da barinta a hannunsu kwanakin baya dama sanata na nan jihar kaduna a sanata shehu sani ya yi hasashen cewa shi ahmad uh, bamali ne zai gaji wannan sarauta ta zazzau sai kuma gashi a ranar 7 ga watan oktoba din gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da haka daga laji tv hausa nike cewa mu lafiya sannan za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa daga masarautar ita zazzau din bayan kwana ɗaya da sanar da sabon sarki sani hamza funtuwa ke cewa mu lafiya